bincike ya yi nuni da cewar yaran sun gamu da hatsarin ne akan hanyarsu ta zuwa roron shinkafa kamar yadda hakimin itas zannan tafi dan alhaji mustapha abba ya shaida mini a hira ta da shi ta wayar tarho alhaji mustapha abba zannan tafi dan katagon eh, abin da ya same mu musulunci ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya kuma jarrabawa wadda yaran mu mutum goma sha takwas Allah ya mutu gumi ya yi a cikin wani rai za su haye su yi dan kalan shinkafa Allah ya aiko musu duk gaba da mutum sha takwas sun nasu mutu. Maza da mata ne? Mata goma sha shida maza guda biyu. Daga waina ne suka shiga wannan kwale-kwalen? Daga bijine zuwa gajensa wani kawai ne wani wani rafi na daga yanzu bici. Kifewa yayi ne ko kuma dai ruwa ne ya ja su? Kifewa yayi kwale-kwale. Yana tuki sai abin ya tubuce hannun zai fada. Shi direban kenan? kuma yanzu ka zuri ta wanda suke cikin abin ya shafi garuruka uku akwai zango akwai gidan gangin majiya akwai majiya inda mutanen suka fito kenan inda mutanen suka fito yaya kamar yanayin garin ita sai ke ko kuma sauran garuruwan da mutanen suka fito ai jama'a an yi sha ana ta zirga-zirga zuwa yin ta'aziyar abin da Allah ya dora mana dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazabar karamar hukumar Itas Gadau Bala Labiru Kashuri ya halarci janazar mutanen da suka rasa rayukan nasu a sanadiyar kifiyar kwale-kwalen ya yi ƙarin haske kan batun. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato wannan ibtila'i da ya sami ba karamar hukumar ita gada wanda mu taba ganin irin shi ba musamman na ruwa wanda ya ci al'ummar mu na na yanki guda daya yankin majiya to an samu wannan ibtila'i shekaran jiya wanda ya sanadiyar yara za su tafi aiki a kwarin ruwa Eh. to wani wuri sai sun tsallaka ruwa a ruwan ruwa da ake ce mishi ruwan biki to sai sun tsallaka shi a komi sai su tafi gajara a gajara ne ake aikin shinkafa hmm. to a nan ne ibtila'i Allah ya yi mana shi shekaran jiya wanda yara sama da ashirin takwas suke cikin komi a garin tsallakawa sai komi ya kife da su. Ashirin da takwas ne ko goma sha takwas? Ashirin da takwas ne a cikin kwale-kwalen. Hmm. goma sha takwas ne Allah ya musu rasuwa a sakamakon ba su iya ruwa ba. Allah sarki. goma sha takwas Allah musu rasuwa domin dukkan su wa'annan da ni aka yi masu na je gurin jana'iza mm. kuma na samu jana'izar so gaskiyar magana abu ne wanda a tausaya mana karamar hukumar yake gado da jihar Bauchi gaba daya mm. mm. yanzu a lokacin da nake magana da kai akwai wani abun da ka yi a hukumance matsina na wakilin su a jiha abun da na yi musu a wannan rana da na samu labari wannan na da Allah ne da ni da su na yi musu saboda Allah kuma bai kamata na ce ga sai dai har ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar itas gadau yayin gida mai gari mashema domin sanin ko an tura da tallafin gaggawa wa mutanen da ibtila'in ta shafa ya ci tura a gefe guda kuma tawagar gwamnatin jihar bauchi karkashin mataimakin gwamnan jihar bauchin sanata babatela ta kai ziyarar ganewa ido abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya